da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin zarra littafi na goma sha uku masu na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daidai inda ni kan na yafe ka rinka tafiya inda ba za ka cutu ba kamar yadda kake yi a baya Allah sarki wannan kenan a nan muka dakata sai kuma ɗaura shigewa ta yi ɗaki ta mayar da kofar ta ta kulle ya murmushi ya ci abincinsa ya yi hanikan ya tashi ya shiga bedroom ya yi wanka ya fito ya zauna a falon kasa ya kunna kallo yana kallon kwallo Mimi ta fito ta ci uwar kwalliya ta nemi guri kusa da shi ta zauna. Tana satar kallonsa, magana take son yi masa amma yanda ya haɗe rai, ya yi kicin kicin. Waya ya ɗauka ya kira layin Asma'u da ta fito daga wanka tana saka rigar bacci. Ta gama shafe jikinta da turarurruka. Ɗagawa ta yi ta kara a kunnenta ya ce, Ki shiga ɗaki na ki ɗauko komai. Kar ki ɗauko mai face system ɗina ki kawo min. Hararar wayar ta yi ta aje ta haɗe gashinta ta ɗaure ta sake shi a baya hijab ta sa ta shiga ta ɗauko masa system ɗin ta nufi falon tana baza uban ƙanshi janyo kofar ta yi ba karamin faɗuwa gaban ta yayi ba ganin su zaune da mimi a falo jan kafarta ta yi da ƙyar ta nufi falon tana ganin yadda mimi ta wani taɓe baki risnawa ta yi ta miƙa masa aladabce ya kai hannun tunaninta karɓa zai yi kawai ya janyo ta jikinsa ya haɗa ta a jikinsa ya tura hancinsa a wuyanta ya ce baki jin zafi ne bibi. ki cire hijab din nan kallon idonsa ta yi da tsananin mamaki kashe mata ido ya yi ya zame mata hijab din yana kallon ta gabaki ɗaya jikinta ya mutu shi ma jin nasa jikin yake yi a mace ya kai hannuwansa saman wuyanta ya ce kin yi min kyau kamar wata sarauniya miƙewa mimi ta yi ta ja uban tsaki ta yi ciki tare da banko kofa ajiyar zuciya asim ya yi tare da janye jikinta ta miƙe ya yi saurin sake janyo ta ya miƙe shi ma ya ɗaga ta cak ya nufi faɗinta da ita ta janye tana kokarin direwa ya sauke ta ya ce saboda kin ga ina jikin ina janki a jiki zaki ke min hauka ko kauce ki bani guri sha sha sha kawai jan jiki ta yi ta fice daga ɗakin ta nufi nata ya faɗa gadon ya kwanta yana miƙa ya rasa bakar jarabar da ke damunsa akan yarinyar ya kasa jurewa yau din maso yake ya ji ta a jikinsa juyi ya je juyi ya janyo filo. ya rungume a ransa yana son tashi ya kai mata ziyara yana kuma tsoron ta ritsa shi Haka nan dai ya kwana a daddafe da safe ta shirya domin zuwa practical ta shiga kitchen ta hada break tana karyawa ya shigo kitchen din bai kula ta ba ya dauki cup ya hada tea ya zuba soyayyen dankali ya fita falo ya zauna ya ciye ya koshi ya miƙe zai fita ita ma ta fito ya dube ta kawai ya watsar ita ma bata saurare sa ba ta nufi ɗaki ta ɗauko hijab ɗinta ta sa ta fito ga mamakinta ta gansa tsaye ta bi ta gefensa za ta wuce ya riko hannunta ya juyo da ita da karfi ya ce ba a koya miki gaisuwa ba ne a gidanku kawar da kai gefe ta yi ta ce ina jin bai tunanin amsar da za ta basa ba kenan ta janye idanunta ta fice daga falon daga falon nata ta shiga babban falo gimbiyar tana zaune a dining tana ta danna bread da farfesun naman kaza asma'u ce ta ce mata barka da safiya bata amsa ba dama bata sa a ranta za ta amsar ba ta fice da sauri shi ma ya fito ya wuce ta Ta kai ci ya cika mimi ta miƙe ta ce kan ubancan wato gadi ma zan yi musu a gidan duk sun fice sun bar ni wallahi ni ma ficewa zan yi ɗakinta ta nufa ta zaro mayafi ya fito tana kaɗa makulli lokacin motar su ta fice kuwa sai huci yake zuciyar zuciya falkunci suna yin fakin ta buɗe motar ta fice ta nufi lab jidda ta gani zaune ta miƙe da sauri ta ce ina ta kiran wayarki ba ta shiga me hana ki zuwa jiya zama suka yi ta ce ki bari kawai abubuwa sun faru da yawa jiya ini na yi bani da lafiya yau kan da sauki jinjina kai jidda ta ce ai jiya na je na yi wa inna magana ta ce za ta sa a karɓo miki magani hamdala ta yi suka ci gaba da hirarsu da aikinsu wajen hudu ya shigo yana kiranta ta miƙe tana cin magani jidda ta bi ta da ido shi din ma ya fahimci hakan ya ce menene tsoke fuska ta ita ce babu komai murmushi ya ce idan kin gama ki fito mu tafi komawa ta yi ta ɗauko jakarta jidda ta ce kin ga ki saki ranki yanzu ba da ba ne. kina tare da kishiyarki komai kika yi akan idanta ne kawar da kai ta yi ta fice yana mota yana jiranta ta shiga suka tafi suna isa ya bude ya fito ya bude mata ta fito nan ya rufe ya nufi cikin gidan ɗakin mimi ya gansa a kulle ya yi ƙofa wato ita ma ficewa ta yi buɗe ɗakinsa na ɓangarensa ya yi ya shiga ya yi wanka ya fito neman abinci bai samu komai ba hakan ya sa shi nufar gurin asma'u ya tadda ta a kwance tana danne-danne a waya ya sanya hannu ya karɓi wayar ya ce ina buƙatar kwafi lumshe idanunta ta yi ta motsa ɗan karamin bakinta ta ce ba zan iya ba kaina yana ciwo ne zama yayi a kai hannunsa ya ji kan nata ya ɗau zafi ya samu yanda yake so ya miƙe ya ce bari na yi miki allura sai ki ji sauki saurin girgiza masa kai ta ce a'a gaskiya ni kan ban san allurar nan wata uwar harara ya watsa mata ya fice ya ɗauko tarkacen magungunansa ya zo ya sa ta a gaba da kuka da komai ya sanya ta karfi ya yi mata allura zazzabi ya sauko mata ya makale ta a jikinsa yana shafa bayanta a hanka a haka bacci ya ɗauke ta fita ya ya sama wa kansa abin da zai ci har ya gama ya tashi mimi bata shigo ba yayi yi kwafa ya kulle musu ɓangaren su ya sake wanka ya ishe ta tana ta bacci ya rinka sarrafa ta yana lallaba ta har ya samu nutsuwa ya koma yana mayar da numfashi yau kan bata yi masa shure-shure kamar baya ba da kyar yayi wanka ya kwanta bayan ya gyara ta suka yi baccin su mai daɗi tana makale a jikinsa da asuba ta farka ta ji ta makale a jikin mutum tsoro ya kama ta ta miƙe da sauri da ta wawuro wayarta tana kokarin kunnawa ya kai hannu ya kunna switch ɗin ɗakin haske ya gauraya ɗakin idanunta ya sauka kan babbaɗan ƙirjinsa ta yi saurin ɗauke kanta ta ce me hakan me ka zo imin a ɗakina tashi ya yi zaune ya ce haka na ga dama daga haka bai kuma cewa komai ba ya miƙe ya shiga bedroom yayi wanka ya ɗauro alwala ya fito ya dube ta yace ki alwala ina jiran ki mikewa ta tana jin yanayin ta daban ta nufi toilet din ta yi wankan tsarki gabanta na faduwa ta fito suka yi sallar bayan sun idar tana azkar tana hawaye ya zuba mata ido ya ce ke wai kuka baya miki wahala ne yana maganar yana matsawa jikinta ta kwantar da kanta a jikinsa ta fashe da kuka gabaki daya sai tausayin ta. ya kama shi ya rinka shafa bayanta har ya samu ta yi shiru ya ce meye cikin kuka ta ce jiya ma ya zo ni na rasa ma yaushe yake zuwa dubanta yayi ya ce waye kukanta ta kara wa karfi tana son faɗa masa amma tsoro ya hana ta ya rinka tambayar ta ta ja ta yi shiru haushi ya cika sa kawai ya tashi ya fice a ɗakin dole ta miƙe ta yi shirin fita suka fice babu mai cewa wani komai sai cika yake yana batsewa haka lokaci ya rinka tafiya duk da asma'u ba ta jin daɗin zaman gabar da suke yi da mimi haka ta yi haka ta biye mata shi kan asim bai wani saurare su ba harkarsa yake yi lokacin da ya fahimci allurar da yake wa asma'u ta fara sabawa da jikinta sai ya koma zuba mata magani a lemu ko a wani abinci ya tura mata sai ta ci ya lallaba ya lalube ya sha ganin ganimansa idan sun je asibiti tana kuka tana faɗa wa jidda damuwarta dole ta sa jidda cire kunya ta zo ta same shi ta zayyane masa komai ya yi jim kamar mai nazarin wani abu sannan ya ɗago ya ce oke je ki kawai zan sa a zo a yi mata kuya ta je ta faɗa wa asma'u sosai ta ji sanyi a ranta suna komawa gida kowa ya hauta da bala'in wai ta je tana faɗa ta je tana faɗa wa kawa sirrinta shi ta kasa faɗa masa ita dai banda kuka babu abin da take yi gabaki ɗayanta ta rame saboda damuwa da zulumi a ƙarshe dai daina cin duk abin da ya bata ta yi duk da bai ba da kofar da za ta iya gane komai ba amma ta kasa aminta da hakan tana tuhumar kanta me yasa sai ranar girkinta yake bata shi ma da ya fahimci ta fara saka wani abu a ranta sai ya canja salo ya koma yi mata aiki da hodar kashe jiki ai kuwa ya samu yadda yake so duk da baya kusantar ta koyaushe kuma ya maida abin na kullum duk ranar girkinta sai ya ɗanata ta kamar babu gobe ranar girkin mimi kuwa sai wasanni za ta yi ta ji yana ta jagwalgwala ta amma ba za ta iya gane komai ba idanunta ba ta iya buɗewa har ya yi bidirinsa ya fice ita dai wannan abu na taɓa zuciyarta sau ɗaya ya taɓa magani ya taɓa magana ta ji muryarsa sosai ta tsorata ranar amma sai zuciyarta take raya mata aljanin ne ya canja salo yake zuwar mata da muryarsa ana haka mimi ta tsoro da wani wulakanci dokar da ya sa a gidan duk wacce ta yi girki ta jere a dining kuma dole a haɗa a ci da farko abin kamar abin arziki mimi ta bi dokar ita ma asma'u ta bi idan aka zauna cin abincin nan ta mi cin abincin nan sai mimi ta rinka shafe shi da narke masa kenan ita dai asma'u yar kallo take zama kuma babu ruwanta da girkinta shi ma haka yake biye mata sosai abin yake so saran asma'u wani lokacin har kuka take yi saboda takaici cikin shekara ɗaya da rabi sau ɗaya ta taɓa kwana a ƙirjin mijinta ita aikinta kawai ta girka su ci idan girkinta ne ya shigo ya shi ya shigo ya shige ɗaki ya kulle tabbas ita kan ta fara gajiya da wannan rayuwar gara a sannayi ana haka ta fara jin sauyin yanayi a jikinta ita kenan zazzabi da ciwon kai amai da tashin zuciya ita kenan ba ta son wannan ƙanshin ba ta son wancan ga muguwar kasala ba ta da aiki sai bacci kamar kasa da yake sun gama practical din sun koma makaranta haka nan dai take lallabawa tana shiga yau tun safe ta tashi kasancewar za su ce wani research Aminu Kano kuma dole sai sun biya ta asibitinsa haka nan ta shirya ta fita da yake shi fitar wuri yayi tana zuwa suka tafi abin da ya kawo su duk wani abu da suke ji da ke yi mata saboda kanta da ke ciwo suna gab da gamawa ya shigo turarensa ne yayi mata sallama aiko zuciyarta ta wani hautsuno ta miƙe da gudu ta nufi toilet ta rinka kwara a mai jidda na nufanta baya tarfa mata baya tana mata sannu shi kam ya kasa komai sai kallanta da yake yi har suka gyara wurin suka fito tana toshe hanci ya dube ta ya ce mata sannu ko kallonsa ba ta yi ba wani haushinsa take ji ta faɗa masa ba ta son turaren nan nasa ya kai sau uku ya kiya daina sawa jidda ce ta dube ta tace anya yalla bai asma'u ba ciki gare ta ba kallon juna suka yi da sauri gaban su ya buga a tare ya ce ciki kuma jinjina kai jidda ta yi ta ce eh alamomi sun nuna haka kai ma ka nutsu za ka fahimta ba ta iya cin komai duk da duk ta rame ta kara haske dubi yanda da ta ji kanshin da bai yi mata ba take kwara a mai haba ai abin abin dubawa ne fa gumi ne ya karyo masa ya zuba mata ido hawayen idansa wani na bin wani ta ce a'a jidda wallahi in dai cikin mutum ne ba ni da shi sai dai na aljani kin fa san komai jidda me za ki rinka janyo min masifa har gida sake ji yayi gumi yana karyo masa ya juyo da sauri ya ce oke ina zuwa tunda ya ce yana zuwa gaban asma'u yake faduwa tana jin lugudan tashin hankali a ranta je ta yi ba za ta iya bari ya zo ya riske ta ba ta san bai wuce ya ce zai gwada ta ba to idan ya gwada ta rizul ya nuna tana da cikin me za ta ce masa waye ya mata waye ma za ta ce ya yi mata cikin jidda na kiranta ta ki tsayawa ta fice da sauri ta fita daga asibitin tare na fef ta shiga ta nufi gida kirjinta na dukan sha uku uku Tana shiga harabar gidan ta ga tarin motoci alamun sun yi baki a gidan. Sai da ta ji faduwar gaba haka dai ta buɗe kofar falon ta ji wani dam ganin yadda falon yake cike tsayawa ta yi sororo tana kallon kowa. Nasima ta ɗago ta ce la anti Asma sannunku da dawowa wallahi kin gan mu jikin mimi ne ya motsa. Ni na rasa jarabar da ta hana boro juyar da ma juyarwa matar nan mahaifa a ce duk ciki idan ta samu sai an tara dangi kuma ba wai haifuwa ba ajiyar zuciya asma'u ta sauke ta ce allah sarki ai ba mu sani ba allah ya bata lafiya ya sa ka da cikin ya fita murmushi na suma ta yi ta ce ai sai dai fatan wani wannan kam ya kuma bare ya kuma ya kuma kau barinta na bakwai kenan wannan a ce an ce hakura ta ji haushin mutane wai bakin ciki ake yi mata kawar da kai asma'u ta yi lokacin da yake shigowa ta ce kin san haifuwa da daɗi musamman ma ga wanda bai samu ba kullum sare ake yi za su samu tsayayye shi sa suka kasa ɗaukar mataki addu'a kawai suke bukata bari na je na ganta na wuce na watsa ruwa kai na ciwo yake yi na farko ta yi ya ɗaga murya ya kwala mata kira ya ce saboda tsabar kin raina ni in ce ina zuwa shine kika gudu ko to shige mu je ciki na duba ki idanunta ne ya kawo ruwa ta yi raurau ya kawar da kai ya nufi cikin fat ɗin nata dole ta bi bayansa ya zuki jininta ya fice sai da ya biya ya duba jinin mimi sannan ya fice daga gidan ya koma asibiti yana zuwa ya wuce lab da kansa yayi yi gwaje-gwajensa Rizal ya fito masa yayi murmushi tare da godewa Allah wani hasken farin ciki na ra wani hasken farin ciki na ratsa shi ya fito daga lab ɗin ya nufi motarsa lokacin jikin mimi ya rikice yasa aka kawo ta asibiti likitoci suka nurfar mata sai da aka yi mata wankin ciki sannan ta samu salama bai koma gida ba sai goma da rabi na dare tuni asma'u ta jima da bacci ya yi wanka ya nufi ɗakinsa ya buɗe ya shiga tana kwance ta yi ɗaiɗai da ita kamar tana saman gajimare ta ɗaura hannunta a saitin mararta numfashi ya sauke ya ja kafa a hankali ya matsa ya zauna a gefenta ya zaro wani karamin gwangwani a aljihunsa ya fesa mata wani abu mai kamar turare a fuska ajiyar zuciya ta ja mai karfi ta sake sakin jikinta ya lumshe idansa tare da buɗe su a kanta ya sanya hannuwansa ya janye rigar baccin jikinta ya ɗaura hannun nasa a saman cikinta ya yi ajiyar zuciya mai karfi a hankali ya ce tremont nan da sismont in allah ya amince na zama dat wani sanyi ya ji yana sauka a zuciyarsa ya zame daga gadon ya ɗora kansa a saman cikinta ya yi kisan ɗin cibiyarta ya ce da safe ki faɗa min duk abin da ba kya so na daina yi miki shi insha Allahu turaren ma na daina sawa ya jima yana sambatin shi shi ɗaya kafin daga bisani ya miƙe ya kashe hasken ya hauro gadon ya kwanta ya janyo ta jikinsa a hankali ya haɗe bakinsa da nata yana jan fasali rigarta ya ɗage mata yana shafa nipples ɗinta yana sakin nishi ta yi miƙa hakan ya ba su damar sake cifkar nonon nata da suka kara cika suke wani sheki ya cika hannuwansa da su ya zare bakinsa a nata ya ɗora bisa ƙirjinta yana tsotsa yana limshe ido kamar wani maraya ya jima yana sarrafa nononta kafin ya zare mata pant ɗinta ya fara jan gashin gabanta makale shi ta yi tana sauke ajiyar zuciya ya sake lafewa a jikinta yana wasa da gabanta yana shan nononta yana shafa mazaunanta sosai ya iya sarrafa ta yanayin da yake sanya ta ita ba mai bacci ba ita ba ido biyu ba ta kai har ta saba da abin da yake yi mata da ya fara jikinta yake ɗaukan caji ta yi ta tsiyaya yana lashe abinsa idan ya gaji da wasan ya shige ta ya ci iyakar cinsa sannan sai bacci da asuba ya gudu ya barta da zillimi yau din ma hakan ce ya faru sosai ta ciwo ya yi iyakar yi har sai da ya ji ta fara sauya numfashi sannan ya sake mata ruwansa ya ɗaga ta yana kare mata kallo da kansa yana tunano ranar da zai kusance ta ido biyu ranar da za ta taya shi su sarrafa juna yadda ya kamata bai gaskata yana son asma'u da gaske ba sai da cikin nan ya bullo a jikinta dole ne ya canja mata salo kada ta raina masa bebi kada ta rainar masa baby da damuwa gara wasan ya tsaya iya nan a canja takun tafiyar gabansa ne ya faɗi da ya tuna da alkawarin da ya yi wa mimi na cewa iya wuya ba zai taɓa kusantar asma'u ba duk da wani lokacin tana yi masa korafin wai ta fahimci yarinyar buɗewa take yi kamar wacce ta san haza ake yi mata feshin ruwan albarka duk ranar da ta faɗi duk ranar da ta faɗi haka yakan yi dariya idan suna daɗi idan suna taɗi ya ce mata to ke mrs asim banda abinki ina da ke ta musamman me zan yi da amin banda ke ina da ferrari me zan yi da honda idan kuma suna kan siyarsu sai ya ce mata eh ai asma'u end of discussion ne baya zarginta domin ya fi kowa sanin wace ce ita wannan kalma ta end of discussion tana ciwon mimi zuciya wato ita ta zame masa assembly ko kuma me yake nufi murmushi yayi ya miƙe ya fada wanka ya san da karamin yaki a gidan duk ranar da Mimi ta fahimci Asma'u cikin sa gare ta ko da yake zai san yadda zai yi ita ma ya raina mata hankali ne kawai su yi ta tafiya a haka har zuwa ranar da kwai zai fashe duwa ta fito ficewa yayi daga ɗakin bayan yayi wanka ya koma ɗakinsa zuciyarsa wasai dare ya riga da yayi amma tabbas ba zai iya barin wannan abin farin cikin ya cika shi shi kadai ba wayarsa ya dauka ya rubuta ma anti Asima sakon sanarwa cewa shi ma insha Allahu ya kusa zama dar. amaryarsa tana da shigar ciki da safe kafin ya tafi asibiti sai da ya shiga ɗakin Asma'u ya tabbatar da tana shirin makaranta ya zuba mata ido yanzu ne yake gano ramar da ta yi sosai da gaske ta rame ta yi haske matsawa ya kusa da ita yana kallon ƙwayar idanunta cikin madubi ya rungumo ta baya suka sauki ajiyar zuciya sababbin hawayenta na rashin na rashin sanin makoma ya zubo mata ya sa hannu ya ɗago kanta ga mamakinta sai ta ga ya sa bakinsa ya lashe hawayen ya sake ɗora bakinsa a saman nata ya limshe ido ta kasa kwacewa sai ma mutuwa da jikinta ya yi ta sake narkewa a jikinsa tana shi shekar kuka hawayen na zubo mata yana sauka saman fuskarsa ya bude idanunsa a hankali idanunsa har sun kada ya zare bakinsa daga nata ya ce Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya